suna na hasan yaro jami'in hudu da jama'a na kungiyar 'yan kasuwa jihar kano kai daɗe a madadin 'yan kasuwa muna cibiyar najeriya ya wasu mai makomata ne What are your plans for women traders samfuri kenan na tambayoyi da 'yan kasuwa da masu masana'antu da sauran masu ruwa da tsaki a hada-hadar cinikayya da tattalin arziki a kano suka yi wa janar muhammadu buhari lokacin da ya gana da su da maricen jiya janar buhari dai ya bayar da amsoshi daidai gwargwado tare da ɗaukar alƙawura daban-daban kan matakan da gwamnatinsa za ta bullo da su domin farfado da masana'antu da nufin haɓaka tattalin arzikin najeriya kusan kimanin sa'o'i uku aka kwashe 'yan kasuwar na jefa tambayoyi tare da yin tsokaci kan fannoni daban-daban na tattalin arziki ga ɗan takarar da apc harkokin kasuwanci asian sun kai da shi kuma mun yi kuka mun yi kuka gwamnatoci da ainihin wa'anda suke aka yi a baya su tunaninsu man ne kawai zai iya ba najeriya kuɗi tun allah da za mu ba da cikakken haɗin kai insha allah rabi gwamnatin ƙasarmu da gwamnatin jihanmu da kuma mu kanmu mu amfana Tun farko dai sai da janar ɗin ya gabatar da wani jawabi wanda ke kunshe da ƙudurorinsa ta fuskar tsaro da kuma tattalin arzikin Najeriya. Niyyar APC ne a tabbata a maido ginshikin arzikin ƙasar nan ilmi noma kuma wannan neman arziki na ƙasa da Allah ya bamu wannan zai ɗauki duk yawanci masu ƙarfi su je su samu abin yi da wanda suka yi makaranta da waɗanda ba su yi ba to ku da Allah ya sa kuna taimaka ma gwamnati kuna ƙara ma'aikata dole a taimaka muku saboda ayyukan da za ku ba mutane ya fi waɗanda ita gwamnati ko ƙaramar hukuma ko ta jiha ko ita ta tare ta ce za ta iya yi wani yana ba da labarin abin da yake akwa a arewa maso gabas da akalla tirela ba fata mai ba ma kamar ɗari tana tafiya daga nan zuwa mai maiduguri 'yan kasuwa daga kamaru daga chad daga nijar da nan su haɗu daga mai tura wilbaro a moto fa zuwa mai ɗan ƙaramin kiosk zuwa wanda yake da kanti a kasuwa da wanda yake baza kaya. A akalla 'yan najeriya miliyan biyu a kowace rana suna samun abin yi da abinci amma wannan masifa ta boko haram ta damfara gama damfara ce saboda haka ba magana addini ta'addanci ne kuma gwamnatin kirki ya kamata ce maganin ta'addanci kuma da nike cewa a kasa a tsare a raka a jira ba ce a yi faɗa ba Shin ko 'yan kasuwar na Kano sun gamsu da irin bayanan da suka ji daga bakin ɗan takarar na APC? Alhaji Salisu Sambajo na daga cikin 'yan kasuwar. Daman shi Buhari zaton alhairi ake masa. Saboda haka muna zaton albarka annabi a tsare-tsaren da ya imana. In Allah ya tabbatar da shi to mu ma namu zai tabbata. Saboda baya magana a canza. Shi ma Alhaji Amir Rabiu guda cikin shugabannin kungiyar 'yan kasuwa ta Najeriya cewa yake ya tabbatar mana ya kuma alkawura na cewa zai tabbatar da ya rike wannan amana saboda haka abin da muke fata shine idan Allah ya tabbatar da wannan din ya rike wannan amanar ya kasance an yi wa mutane abin da aka musu alkawari Alhaji Amin Rabi kenan na kungiyar 'yan kasuwa ta Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya